ki daina kuka rabi zan shiga duniya zan je in nemo kuɗin auren mu kar ki manta da ni ba zan taba mantawa da kai ba ubalena. Allah ya tsare Allah ya dawo da ku lafiya ya tattabara zuciyata kar ki manta da ni ki jira ni kuma ba zan taba cire ki a raina hayya abin da ka talauci ubale da za ka ji ka dumu-dumu cikin kuɗi rabin ma manta da za ka yi ƙarya banza ƙarya wofi wa da cewa ya ke tattabar zuciya ta zai ki wuce ki tafi gida zai ki wuce mana a baba ƙarya banza ƙarya wofi ta maƙarya yake da za ki ji ki a gidan wani attajiri kina cin abinci mai daɗi kina goge baki da cinyar kaza ko cinyar su manta zaki da shi makaritan banza makaritan wafi baba ina gaya ma ko shi ni ba dan ƙarya ba ne ubala ne baba Ubala? ko baka ji ba a wata rana dai za ka kira ni alhaji allah ya a wani garin a nan garin amma ba nan ungo ba za ka tafi ko kuwa ye eh? can banza wai a kira ka alhaji a ina zan kira ka alhaji wai sai za ta yi kuɗin ta hanyar yarinya sakat ba shi ba sa dada da sake jin kaza sake zuwa kofar gidan nan sai na buge ka da sandan wallahi yan labai wani babban al'amari ne yake